ina gaida ku ɗaya bayan ɗaya ina ma kowa fatan alkhairi babu shakka yau rana ne na juma'a da muka saba ka muku fassarar huduba da harshen wanda aka da harshen larabci zuwa harshen hausa a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba yau za mu yi bayani ne a takaice game da ainihin abin da hudubar da muka yi ta kunsa mun yi huduba ne wanda ya kunshi wata aya mai girma wacce take cikin alkur'ani mai girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim ku yi bushara ga waɗanda suka yi imani lallai suna da wani kyakkyawar lada wanda Allah ya musu tanaji a wurin Ubangijinsu, ma'ana suna da wani matsayi saboda abin da suka kasance suna aikatawa na aikin alkhairi. Wasu kuma suka fassara cewa wannan ladan na nan tuni a cikin lauhil mahfuz, ma'ana abin da muke so mutane su mai da hankali a kai. a game da wannan ayar ibn abbas ya zo cikin tafsiri yadda ya fassara ta cewa lallai waɗanda suka yi imani da allah suka yi imani da manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan nan kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai akwai lada mafi kyawo wanda allah musu tanaji wannan ladan shine aljanna saboda abin da suka aikata na ayyuka na kwarai saboda haka ashe duk wanda ke son ya samu aljanna yake neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to ya kamata ya yawaita ayyuka na ƙwarai a nan duniya kuma idan ya sinci kansa a haka to muna masa bishara kamar yadda Allah ya ce wa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bashirin ladina amanu ya yi wa ainihin mu'minai waɗanda suka yi imani ya musu bishara na aljanna wanda Allah ya tanadan masu saboda haka hani allakum jami'an saboda haka ne malumma suka ce abinda ake nufi a nan shine ayyukansu na ƙwarai kamar su sallah su azuminsu da kuma sadaka da yawan zikiri da yawan karatun alkur'ani Allah ya musu tanaji ne saboda ire-iren wa'annan ibadu da suka kasance suna kiyayewa. To, in wa masu albarka idan mun lura muka fahimci wannan ashe duk abin da mutum ya aikata ko da kwatankwacin zarra ne na aikin lada, Allah ya tanadan masa wannan sakamako da zai sakan ya masa da shi. haka kuma idan mutum ya aikata akasin haka mana aiki mara kyau to zai gani saboda Allah ya gaya mana cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa yawma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara wa ma'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsa wallahu ra'ufun bil ibad ranar da kowace rai za ta ga duk wani abin da ta aikata na alkhairi za ta gan shi kuma abin da ta aikata na mummunan aiki mana ayyuka marasa kyau za ta so nama a ce akwai nisan yani distance tsakanin ta da wayannan ayyuka munana da suka aikata to Allah na jan kunnen bayinsa saboda shi Allah mai yawan tausayi ne ga bayi a guji saba masa kuma wanda ya aikata alkhairi zai gani haka Allah ke ba mu bishara waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai imani na gaske to babu shakka Allah na musu bishara cewa ya musu tanaji na ainihin lada da kuma alkhairi mai dimbin yawa saboda ayyukan da suka aikata ana wannan magana ne saboda mutane zamanto suna masu competition wajen aikin lada lokacin da kasancewa Allah ya maka tanaji na aljanna idan ka aikata kaza da kaza da kaza shi mutum mumini ko ko mace mumina da zaran ya ji haka sai ka ga yana riganganto kowa na son a ce shi ma ya samu kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yi wa Allah ɗaa ma'ana biyayya da aikata alkhairi da barin duk abin da Allah ya ce a bari marasa kyau ta hanyar wannan hanyar ne mutum zai samu matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashi alkiyama wannan ke nuna cewa lalle ya kamata ya zamanto muna masu riganganto wajen aikin alkhairi muna masu competition da ikhlasi wajen aikata aikin alkhairi saboda mu samu matsayi a wurin Allah a nan duniya gobe kiyama kuma Allah ya baka kyakkyawan lada shine mene aljanna idan mutum babu wani abin da ya fi mafi girma ya zamanto mutum na da matsayi da daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda mene idan mutum na da wannan matsayin to ya samu ɗaukaka duniya da lahira amma tambayar da take nan ya kamata kowanne ya san matsayinsa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ta yaya za ka san matsayinka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala idan kana son ka san matsayinka a wurin Allah subhanahu ta'ala ka kalli girman Allah wajen mu'amalarka wajen rayuwarka na yau da kullum abinda malumma suka ce kenan idan ka waye gari a matsayinka na ɗan adam mutum kana bin umarnin Allah ta ɓangaren al'addini kana aikata abinda Allah yake so abinda Allah ce ka bari kana bari to babu shakka kana da matsayi a wurin Allah amma wanda aka waye gari bai damu ba da saba wa Allah baya da'a ga Allah baya da'a ga sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma yace shi yana jiran matsayi a wurin Allah babu shakka wannan yana yaudaran kansa ne yana bata wa kansa lokaci ne saboda shi mumini abinda aka san shi da shi ko da yaushe ya tabbatu ya tsayu akan gaskiya bayan nan kuma yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yana son bayinsa mu'minai, saboda haka ne yake musu bishara, saboda su yi aiki waɗanda irin aikin da za su samu dace duniya da lahira, shi yasa mu ma muke muku bishara ya ku mu'minai kamar yadda Allah ya umarni idan kuka saurari wannan bisharar da idan da kunnen basira kuka kuma kalle mu da idan basira babu shakka kowanne zai yawaita ayyukansa na kwarai kuma zai faɗaɗa ayyukansa inda akwai lapsis yake bukatan gyara zai gyara babu shakka Allah ya aiko annabawa da manzanni saboda su shiryar da mutane zuwa ga hanya na alkhairi wanda zai zame musu alkhairi rayuwarsu na duniya da lahira saboda haka duk wanda ya musu biyayya ya bi hanyar su zai samu dace a nan duniya lahira kuma zai samu aljanna Allah na gaya mana cewa babu wani manzo daga cikin manzanni da muka aiko sai dai su zamo mana masu bushara masu gargaɗi duk wanda ya imani da manzan da aka aiko masa ya kuma aikata aiki na kwarai. to babu wani abin tsoro ko kofar gaba tare da shi haka kuma babu wani damuwa ko baƙin ciki tare da shi duniya da lahira saboda haka wannan albishir ne bushara ne ga dukkan mu'mini wanda ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana aiki da maganar Allah Kur'ani yana bin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna taya shi murna muna masa bishara ya tsayu akan haka kuma ya kiyaye saboda mun ji abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana bayan nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa lallai ya kai annabi yani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun aike ka ka zamanto shaida da kuma mai bishara da kuma gargadi kuma mai kira zuwa ga hanyar Allah da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka zamanto fitila mai haskakawa ga al'umma baki daya babu shakka annabi ya aiwatar kuma mun shaida kuma Allah yake ce masa kai wa mu'minai bishara lallai Allah ya musu tanaji na wani falala mai girman gaske saboda haka duk wani mumini muna masa bishara na ainihin wannan bisharan da Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ma mu'minai bishara saboda haka ne zamu ga shi rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance ko da yaushe yana son ya sanya farin ciki da murna a cikin zukatan sahabbansa kuma ko da yaushe yana musu musu bishara da alkhairi jabir radiyallahu anhu eh, radiyallahu anhu yake ba mu labari a cikin hadisi wanda yake eh, imamu tirmizi ya rawaito yake cewa na haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallam a hanya sai manzo Allah ya ce mani ya kai jabir ya na ganka kana cikin damuwa da kuma baƙin ciki sai ya ce ya kai manzon Allah mahaifina ya samu shahada mana an kashe shi yakin Uhud kuma ga shi ya bar iyalai da kuma basussuka sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shin maka bishara da ainihin wani irin matsayi mahaifinka yake da shi yani lokacin da ya haɗu da ubangijinsa sai ya ce eh ya kai manzon Allah sai annabi ya ce Allah subhanahu wa ta'ala baya ma wani ɗan adam magana kai tsaye sai ta hanyar hijabi ma'ana shamaki tsakaninsa da wannan ɗan adam amma Allah ya rayar da mahaifinka kuma ya yi masa magana kai tsaye ba tare da wani hijabi ba saboda matsayinsa saboda ƙoƙarin da ya yi wajen jihadi sai annabi ya gaya masa wai sai Allah ya ce masa ya kai bawa na yani ka yi burin duk abin da kake so za a baka sai ya ce ya ubangiji ina roƙonka ka rayar da ni in sake yin jihadi saboda kai kuma in shahada eh, na biyu ta ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labari ya yi masa bishara irin tanajin da Allah ya yi wa mahaifinsa a cikin aljanna sai wannan damuwan da baƙin ciki da yake tattare da shi ya canza zuwa murna da kuma farin ciki saboda irin matsayin da mahaifinsa ya samu a aljanna kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi masa bushara shi yasa ya zo cikin hadisi wani hadisin daban manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya aiki sahabbansa wajen da'awa ne ko ko wajen wani abu ne mai mahimmanci abin da ya shafi kira ne zuwa ga mutane ko mu'amala ne da shauransu ya kasance yana musu wasiya inda yake ce musu bashiru wala tunafiru ku zamanto masu bushara kada ku zamanto masu korewa ma'ana waɗanda suke kora mutane akan hanya Eh, yani hanyar musulunci wayassiru wala tu'assiru ku zamo masu saukin lamari kada ku tsananta to wannan ne malumma suka ce babu shakka rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar Allahu akbar rayuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa sun kasance akan wannan tafalki wannan koyarwa na manzo sallallahu alaihi wasallam yana da kyau mu fahimci menene asbab sabubba hanyoyin da idan an bi su za a samu mene za a samu bushara da kuma yarda na Allah waɗanda mutane za su samu dace duniya da lahira na farko mu yawaita ayyuka na kwarai kuma ayyuka na nagarta mu zamanto masu kusanta zuwa ga Allah wayannan ayyukan amfaninsu za su dawo ga al'umman eh, duniya baki ɗaya mutane baki ɗaya to babu shakka wannan yana daga cikin abin da zai sa mutum zai samu bushara daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai yi rayuwa rayuwa mai daɗi mai ban sha'awa a nan duniya gobe kiyama kuma ya dawwama cikin aljanna Allah ya gaya mana cikin alkur'ani mai girma inda Allah yake cewa duk wani wanda ya aikata ayyuka na kwarai duk wanda ya aikata aiki na kwarai daga cikinku sawa'un namiji ne ko mace ce kuma yana mu'mini in ji Allah za mu rayar da shi rayuwa mai kyau rayuwa mai ban sha'awa kuma za mu sakanya masa sakanya wacce ta ɗara irin abin da suka kasance suke aikatawa a duniya na ayyuka na ƙwarai to a nan ne malumma suka ce rayuwar duniya yani jin daɗin eh, ya rayuwa mai daɗi a nan duniya shine zamanto mutum ya samu kwanciyar hankali yani a rayuwarsa ta duniya lahira kuma shine ana masa bishara da aljanna saboda haka ya kamata mu yawaita ayyuka na kwarai mu dinga yin ayyukan da za su amfanar da al'umma za su amfanar da mutane wanda hakan ne zai samu ma mu ta gyaru a nan duniya gobe kiyama kuma mu dawwama a cikin aljanna wannan hanya ne na farko daga cikin hanyoyin da ke sa mutum ya samu bishara na aljanna ‘Yan uwa masu albarka hanya na biyu yawaita karatun Alkur'ani mai girma da yawaita sauraron karatun Alkur'ani da aiki da abin da Kur'ani ya zo da shi da bin sunna annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu na uku shine mene mutum ya kasance yana daga cikin abubuwan da mutum zai iya samun bishara daga ubangijinsa shi ne ya kiyaye sallah da kuma mene zakka abu na hudu shi ne ya kamata mutum ya zamanto yana yawan ambatan Allah mana yana kiyaye ibada yana mai khushu yana tsoron Allah kuma ana masa bishara da gafara na Allah da kuma lada mai girma abu na biyar shi ne mutum ya zamanto yana kyautata wa mutane ko da yaushe ma'ana yana taimakon mutane sawa'un danginsa na kusa koko na nesa ko abokanai koko wanda zama ne ya haɗa su ko da ma ba musulmi ba ne suna bukatan taimako idan da hali sai a taimaka musu daidai gwargwado babu shakka wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne saboda ya tabbata a cikin hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin ayyukan da suka fi soyuwa a wurin Allah shine Eh, yana daga cikin mutane wanda ya fi samun karbuwa koko ya fi soyuwa a wurin Allah wanda ya fi kowa amfanar da mutane kuma ayyukan da suka fi soyuwa a wurin Allah shine ka sanya farin ciki ga ainihin dan uwa musulmi ko ko ka yaye masa damuwarsa ko ka biya masa bashinsa ko ka magance masa yunwasa idan da a ce mutum eh, in tafi tare da ɗan uwana in biya masa bukatarsa ya fiye mani da itikafi a cikin wannan masallaci kwatankwacin wata ɗaya ana nufin masallacin madina babu shakka wannan na nuna mana cewa yana daga cikin hanyoyin da zai sa mutum ya samu bishara ya kasance yana taimakawa al'umma yana taimakawa mutane akwai wasu fa'idoji guda biyar da ibn Uthaymin ya ambata a cikin wannan yani maudu'i shine nike so in tunatar da 'yan uwa da su ne za mu rufe wannan karatu na yau shine na farko ya kamata mu gane cewa ya kamata ana wa duk wani mumini ana masa bishara na abin da zai samu na lada saboda hakan zai sa shi nishadi kuma zai sa shi ya yi haƙuri ya dage daram akan imaninsa da kuma aikin lada wannan yana da kyau kwarai da gaske kamar yadda malam ya ambata saboda haka mu yawaita wa mutane bishara mu nuna musu matsayin da mu'minai suke da shi a wurin Allah subhanahu wataala wannan zai motivate ɗinsu ya encouraging ɗinsu su yawaita aikin kirki aikin lada na biyu malin ke cewa lalle ita bushara da aljanna ba ta samuwa sai wanda ya yi imani ya kuma aikata aikin kwarai amma kasantuwarka cewa kai musulmi ne yani ba shi ke nuna cewa kadai za a yi maka bishara da aljanna ba a'a sai ka yi imani imanin kuma na gaske bayan haka kuma ka aikata aiki na kwarai saboda idan mun lura in ji malam ko da yaushe a cikin alkur'ani ko a musulunce za mu ga Allah na haɗa aiki imani da aiki na amanu wa amilu salihat imani da ayyuka na ƙware saboda haka duk wanda ke son ya ga cewa ya samu koko ya kasance cikin waɗanda annabi yake musu wannan bushara, ya zamanto mene bayan imaninsa da Allah da kuma annabinsa har zuwa ƙarshe yana aikata ayyuka na ƙwarai kamar yadda Allah ya ce a cikin Alkur'ani kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar abu na uku shine lalle aljanna a cikin aljanna akwai koramai akwai 'ya'yan itatu masu amfani masu albarka amma duk wata ni'imar da take cikin aljanna ba daidai take da na duniya ba akwai bambanci mai girman gaske kada mutum ya ɗauka irin ni'imar da take nan duniya ko da sunansu ya zo ɗaya amma darajarsu ba ɗaya ba ne yanayinsu kuma ba iri ɗaya ba ne saboda haka mutum ma yani ba zai iya hasashe irin yanayin wannan ni'imar ba saboda Allah na gaya mana cin alkur'ani lallai rai ba ta san irin ni'imar da Allah ya tanadan mata a ɓoye wanda Allah ya ɓoye ba yani na jin daɗi saboda ayyukan da suka kasance suke aikatawa a nan duniya saboda haka wannan nima ce babba ya kamata mu gane hadisi ya inganta wanda manzo sallallahu alaihi sallam yake cewa yani Allah ya ce na ta na damma bayina ya'ani abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba kuma hankalin mutum bai taba hasashe ko tunanin wannan abun ba saboda haka ya ce idan ku ga dama ku karanta inda Allah ke cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun lallai rai bata san irin abin da Allah ya yi mata tanaji a ɓoye abubuwa na jin daɗi ba saboda haka yana da kyau mu fahimci wannan da kyau kuma abu na hudu da malam ya yi magana shine a cikin aljanna akwai matattaki tsarkakakku kuma wanda mutum da Allah ba shi aljanna zai kasance tare da wa'annan matan kuma yana jin daɗi tare da su kamar yadda Allah ya magana cewa lallai mutanen aljanna yani suna cikin shagali kuma suna cikin morewa da jin daɗi su da matattakinsu zuwa ƙarshen aya saboda haka aljanna akwai jin daɗi maza da mata kuma wannan jin daɗin na musamman ne a ƙarshe na biyar shine mene 'yan aljanna idan sun shiga aljanna gobe kiyama tunda an mana bushara ne da aljanna ku sani aljanna za a dawwama ne a cikin aljanna babu wani zancen mutum ya ce a canza masa wani wuri yani daga inda yake zuwa wani waje daban a'a kamar yadda halin da mutum yake ciki a nan duniya idan mutum na ƙaramin matsayi ne burinsa ya kai na sama da shi har zuwa ƙololuwa kuma duk matsayin da mutum ya kai yana burin ya ga cewa ya samu fiye da haka lahira aljanna irin ni'imar da Allah ta ma mu'minai kuma masu aiki na ƙwarai to saboda tsananin jin daɗi da Allah ta nadan musu ba sa ma neman ma a canza mu suna ga wannan kifaya ya wadatar kamar yadda Allah ce a cikin alkur'ani khalidina fiha la yabghuna anha hiwala za su dawwama a ciki nan duniya duk wata nima da kake cikinta idan ka mutu shi shikenan wannan nima ta ƙare to saboda haka in ma baka mutu ba kafin ka mutu akwai tsufa da zarin ka tsufa wannan daɗin ya fara raguwa har zuwa lokacin da mutum zai bar duniya idan ya bar duniya to an tashi kasuwa saboda haka mu gode ma Allah da wannan bushara da Allah ya mana a cikin alkur'ani ayoyi ga sunan da dama da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine kuma a dage a yawaita ayyuka na kwarai هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا بارك Barakallahu فيكم جميعا